barkamu da haɗuwa a wannan rana ta juma'a a yau sha tara ga watan almuharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da sha uku cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasaru shama'il muhammadiyya da littafin da yake bayanin rayuwa da halaye da ɗabi'u da ayyuka na yau da kullum ta farin jaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine darasin mu na goma sha takwas a cikin wannan littafi gabanin mu shiga za mu amsa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo a karatun da ya gabata wannan mai tambayar na farko yake cewa yana son bayanin waɗannan ayoyi guda biyu ayar farko wa in min ummatin illa qala fiha Nazir. da aya ta biyu da Allah yake cewa walau ina la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira yace yana so a mai bayanin waɗannan ayoyi guda biyu idan kamar shi yana ganin akwai karo tsakanin ayoyin aya ta farko Allah ya ce wa in min ummatin illa qala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya shuɗe a cikin ta wadda ke cikin suratul fatir kenan aya ta 23 a cikin suratul fatir aya ta biyu ne ma a mai bayanin ta fadin Allah walau shi ina ya sa walam ina walau ina Allah ya ce da mun ga dama da ba asna fi kulli qaryatin ya sa fi kulli ummatin ya sa fi kulli qaryatin da aya take fi kulli qaryatin nazira Allah ya ce da mun so da mun aiko da mai gargadi a cikin kowace alƙarya da yake ganin to wannan aya ta biyu tana nuna ba a aika mai gargadi a kowace alƙarya ba Allah ya ce da mun ga dama da mun yi haka aya ta farko kuma tana nuna babu wata al'umma ba ce mai gargaɗi ya shuɗe a cikinta an aika mata mai gargaɗi yana ganin babu karo tsakanin ayoyin domin aya ta ce wa in min ummatin kun gane nan ko aya ta biyu walau ina na ba'athna fi kulli qaryatin kaga akwai mace tsakanin al'umma da alƙarya al'umma taron jama'a ne masu yawa kuma kamar mu muna cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da da larabawa da turawa da hausawa da bare bare da duwari wani kabila ko amma an ce ƙarya kamar ka ce kano ko ka ce sokoto ko ka ce katsina ko ka ce makka ko ka ce madina shi ne ƙarya to Allah ya ce walau shi ina da mun ga dama la ba'athna fi kulli qaryatin nazira da mun aika kowace alƙarya mai mata gargadi zai zama wanda za a aiko Kano daban wanda za a aika ta Sokoto daban wanda za a aika Katsina daban Allah ya ce da mun ga dama da mun yi haka Sheikh Muhammad Al-Amin Shafiti yana cewa wannan aya tana so bayanin da Allah yake mana a cikin wannan aya Shi ne da Allah ya ga dama da ya aiko wa kowace alƙarya manzo ma'ana da ba aiko wa manzon Allah zuwa ga dukkan mutane gaba ɗaya ba amma manzon Allah kun ga aiko shi ne dukkan al'umma gaba ɗaya fari da baki bahaushe da balarabi da baturi kaga kenan manzon Allah aikin shi na gaba ɗaya ne da Allah ya ga dama da ya raba annabin mu daban na turawa daban da laraba daban to Allah bai bai da bai haka ba dan haka bai yi ba amma waccan aya tana bayani babu wata al'umma bayan kasa ba sai Allah ya aiko wata da mai gargadi wannan aya abinda wannan aya ita ce zaka iya cewa ya za a haɗa ta da banin Allah ne tun zira ba ma a abaru ya rasulullahi dan kai gargadi ga wasu mutane da bayan iyayensu gargadi ba Allah ya ce wa in min ummatin illa qala fiha nadhir kila da wannan aya da wannan za su fi kamar akwai cin karo da juna a zahiri zai fi akan wannan aya da ya kawo ta biyu ita ma wannan aya da wancan babu cin karo domin nazir da Allah ya ce ya shuri a cikin kowace al'umma da sun yin sakani da ake nufi da nazir Sheikh Muhammad Al-Amin Shafi'i cikin littafin sa Dafu fi amil istirab an ayin kitab littafi ne da yayi dan ya warware masa karanta za ka dinga zato tsakanin ayoyin duk ayoyin da ke gani ta yi karo da yarwar ta ce ka maka ita ka maka ce maka bayani sai babu karo da nuna littafi ne mai daɗin karantawa an buga shi wajen mujallari ɗaya ya kai shafi ɗari hudu da wani abu in ka shiga cikin mai da za ka iya da wani ɗin shi shiga karanta shi dafu ihab dafu ihab littirab an ayati alkitab to a cikin cewa an yi maganganu kan da ya ma'anar nazir in ka duba suratul ra'd an yi ma'anar cewa me ma'anar nazir dan Allah ya ce wa kulli qaumin had kowane mutane suna da hadin shine mai shiryawa mai jagora da kuma da Allah ya ce da kun jira qauman ma shi abaru shine yayi bayani nuna babu karo tsakanin aya domin wasu mutane da ba su samu gargadi ba baya nuna ba aiko mai gargadin ba ya za cikin wannan al'umma ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya zuwa wani waje a tarar da mutanen da ba san me musulunci ba na zuwa a sami suna rayuwarsu sun san wani asirin musulunci ba kaga wannan baya kora ba a ga zan Allah ba samun su baya bada ba a ga zan Allah ba da haka dan an samu su jama'a da bai gargadi bai bai gargadi bai je musu ba bayanin gargadi bai je musu ba baya nuna ba a aiko mai gargadin ba wannan in mun dauki ba cewa nazir din ko cikin tana nufin mai gargadi da wasu mutane sun ce wasu malaman tafsiri sun ce wani kulle kaumin hat hatin nan ana nufin aiki kowace al'umma tana da jagora ma'ana aikin ta da take yi wasu ka ce hajjin ah, nan abin da ake nufi shi kansa annabi sallallahu alaihi a ma'ana Allah madaukakin sarki shine ne fada cikin aya din domin ai Allah yana shirye da mutane wallahu ya fi ko ita ce ke wani kulli qaumin hal ko wanda mutane Allah ne yake shirye da su ne shirye da su zuwa ga shiriya ko shirye da su zuwa ga shiriya domin duka ana ana kiran wannan shiriya ana kiran ma'ana shiryewa zuwa ga hanyar gaskiya ana kiranta alhadu shirewa zuwa ga wata hanya ba ta gaskiya ana kiran shi alhari Allah ya ce wa liyahdiyahum tariqan ko cikin suratul nisa sai ce illa tariqa jahannam kaga ya amfani da kalmar liyahdiyahum wa lam yakul hum tariqa sai ce illa tariqa jahannam almuhim dai bayanai malamai suka yi idan ka koma wannan littafi za ga dogon bayani da wannan gaban ne nake ja hankalin mu musamman ɗaliban ilimi idan ka ji karo da aya ko hadisi ba kurin gaggawa za ka yi karuto tambaya ba yana da kyau kai ka jarraba bincike a karantarka wannan zai amfane ka yanzu akwai tafsirai suna nan a kasuwa alal akalli ka dauki ibnu tafsir ka duba ka daukar ka duba in ma ba ka da shi in ka je dakunan karatu laburare yanzu anan karo muna da su idan ka je za ka iya karantawa sai ka samu fa'ida domin in kai tambaya ɗan iya abin da za a gaya maka ba zai kai abin da ke da dafi za ka zauna awa biyu awa uku na karanta ba eh, yanzu misali wannan littafi da na ambata na Sheikh Muhammad Aminu Shafi in ya bada hannunka karshe ba iya inda ke so za karanta ba za karanta ma ba nan ba inda ke so kare ba ma'ana za karanta wurare da yawa kila ba karanta littafin gaba daya da haka yana da kyau mu dinga koma marajiu da zamu muna bibiya abin da ya rikice mana muka sai muka kawo muka kasa ganewa to sai mu tambaya wannan da kina ilimi ne mai tambaya ta biyu shi kuma yana cewa wai malamin mantiki ya kalubalanci su da su kawo aya da aka ce alqur'ani zancen Allah ne a cikin alqur'ani kenan malamin nasu bai yadda alqur'ani zancen Allah ne wannan ɗaya ne daga cikin aqidu na mu'tazilawa da suke cewa alqur'ani ba zancen Allah bane sai ba ce ta Allah da haka yadda Allah ya halicci ka ya halicci komai na duniya haka ya halicci alqur'ani ba zancen Allah bane to me yasa suke kore alqur'ani suke ba zancen Allah bane saboda su a gurin su Allah baya magana da ya ka da Allah da magana doyi wai ta ce shi da kamanceceniya da ɗan adam bayan ku magabata suna tabbatar da Allah yana magana bal magabata ma suna cewa Allah yana magana fi furu da haruffa da sauti kamar yadda hadisai suka gwada imamul Bukhari cikin kitabun tauhid ya ka hadisi da dama da suke tabbatar da wannan sannan malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan to don su korewa Allah magana kila za ka iya kalubalantar su da alkur'ani da fito ga alkur'ani sun ce ai shi ma ba magana Allah ba to wannan malami ku. ya duba faɗin Allah cikin suratul tauba wa in ahadu min al-mushrikeen istajaraka Allah ce fajirhu hatta yasma' kalam Allah Allah ce idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka Allah ce ka bashi mafaka har ya ji zancen Allah malamai suka ce abinda ake nufi da kalam Allah anan ana nufin alqur'ani dan cikin suratul fatih Allah ya ce sayaqulu na ku. idan talaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum ya Allah ya ce me yuriduna an baddiru kalam ba. Allah ya ce suna su tsalla zancen Allah anan ma malamai suna cewa abin da ake nufi ne ayoyin alqur'ani da suka sauka wannan zance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta mu dan haka dai a aqidan magabata salaf alqur'ani zancen Allah ne min ubada wa ilayhi daga Allah ya fara kuma ga Allah zai koma mana Allah ne ya faɗa alqur'ani kuma gare shi zai koma dan haka wannan malami na mantiki na ku idan dai ma'ana ya yadda da alqur'ani da tafsirin magabata to yaje duba tafsirin waɗannan ayoyi Allah na kalla guda biyu sai samu bayanin malamai kuma duk littafin aqida da ta ɗauka za ga malamai suna kawo wannan in ka ɗauki a al'aqidatul fahawiyya za ga malamai sun kawo wannan ka ɗauki sharhin da na ibn al aziz al-hanafi malamai sun ga wannan in ka ɗauki lokacin al-i'tiqad za ga kima ya ka wannan in ka ɗauki sharhin sunna na imam al-barbahari shi ma za ga ya ka wannan duk da ma akida za ga suna bayanin Al-ƙur'ani alqur'ani zancen Allah ne dan su ije su ture wata mummuna akida da ta so a cikin wasu daga cikin musulmi sannan sai mai tambaya na gaba shi kuma yake ta yaji wani malami yana bada a gidan rediyo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dauko Husaini yana kuka sai sahabbai suka tambaye shi dalilin kukan shi sai ya ce da su yana tuna ranar Ashura ne domin a ita ne za a kashe wannan jika na Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake tambaya wannan abin haka ne babu ko shakka akwai riwaya cikin musnad na Imam Ahmad da al-Mu'jam na Imam Tabarani da wasu daga cikin jaman hadisi da manzon Allah ya yi bayanin cewa za a kashe Husaini ana wata waya ma jibril ya nuna mai kasar shekul albani cikin littafin da silsilatul ahadith as-sahiha ya ka wannan hadisi inda sanadin shi sahihi ne amma ya ka ruwayi da dama da suka karfafa sanadin da aka yi sanadin zai zama hasanun bi shawahidihi ko sahihun bi Ya yace hadisi ne mai kyau to wannan hadisi suna tabbatar da cewa Hussein Allah ya kara masa yadda kake shi zai ba kuma Husaini bane farkon sahabin da manzo Allah ya fara ayyana kashi suna misali amma ibn Yasir kuma ana aiki ana ma masallaci ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana daukan bulo daya a Salman yana daukan Ammar yana daukan bulo biyu sai manzo Allah ya kalle ce wai ha Ammar da fasuluhu fi azm baghiya manzo Allah ya kalle ce kai to Ammar wasu jama'a zalimai za su kashe kaga shi ma nan manzo Allah ya bada labarin kashi zai haka nan a cikin bukhari hadisi ingantacce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar Siddiq da Umar dan Khattab da Usman ibn Affan sun hau kan dutsen Uhud sai dole ya girgije sai manzo Allah ya ce usbut kai dole ka tsaya ka daina motsi fa ma alayka illa nabiyyun siddiqun wa shahida ce ba kowa bane akan ka sai annabi da siddiqi da shahidai biyu shahidai yana nufin wa sayyidina Umar sayyidina Usman ishara kan kashe su da haka waɗanda manzo Allah ya yi ishara za a kashe suna nan da dama cikin sahabbai wannan baya gwada idan ranar ta kiwoyo rugo mu taru muna dukan kafo muna jiru muna sa bakajen kaya muna zaga gari wannan baya gwada haka da ka ba ma inkarin manzo Allah ya yi ishara da za a kashe hukai abinda muke inkari shin za mu mai da ranar ranar tunawa ranar da za mu dinga taro muna kuka muna dutsen kafu wannan manzo Allah ya ce mana laysa minna man qasama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliyya manzo Allah ya ce baya cikin baya kan tabarki mu baya kan sunnan malla man qasama al wanda bai dinga ma rukuma sai ko ya dinga dukan jikin shi kamar yadda zaka su suna dukan kirjin sannan manzo Allah ya ce wa shaqqa al-juyuba wanda bai yaga shi ba ne wa da'a bi da'wa al-jahiliyya idan ya yi kira irin kira na jajiriya yana wayo Allah na shiga uku na yi kuka na yi juyayi da kashe ka Husaini wannan maza Allah shi baya san tafarki da haka wannan hadisi daban wannan kuma abin da shi yake so ya nuna da hadisin daban wallahu ta'ala a'lam sai mai tambaya na karshe shi hadisi namba ta hudu da muka karanta kafin da ya gabata da namba ta biyar to me alakar su da babin da yake magana da rayuwar annabi kila lokacin da na yi bayanin wannan dan uwa bai ji ba alaƙar su shine da manzan Allah yana da shi ba zai bar sahabbai cikin wahala kun ga lokacin da ya tura abin da ya ba su mutunci da kashi ta dabino kuma mutum wajen ɗari uku kun ga Allah yana da guzuri ba zai aika su ba kuma ya ba su dabino da ba zai ishe su ba azo suna cin kwaya ɗaya dai shine alaƙar babin da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar sahabban manzan Allah tana gwada maka yadda shi ma manzon Allah yake rayuwa domin ba yadda za yi manzan Allah yana da shi kuma ya hana sahabban shi har suwaye gari suna cin ganyen bishiya shine alakar babin da hadisan da muka karanta قال المستقيم رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الذي يكي بياني كبر يد من الله يكي صلى الله عليه وسلم an ibn ibn ka'ab ibn malik an karbo da wani dan wani ta na ka'ab an karbo daga wani ta na ka'ab dan malik an abihi daga baban shi ka'ab annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yal'abu asabi'ahu ya ga yana yana sidi in yatsunsa thalatha sau wannan hadisi ko wannan babi da imamu tirmidhi ya gwada babi ne da zai bayani yaya manzon Allah yake cin abinci sallallahu alaihi wasallam al-aqlu suka ce shine isar da duk wani abin da yake da tsalalle zuwa ga ciki isar da abin da yake ba ruwa ba ba kuma dangin ruwa ba da isar da shi zuwa cikin ka ta baki ka shi ake kira al-aqlu abin da yasa suka ce da tsalalle saboda su fitar da ruwa idan ka sha ruwa da larabci ba a cewa a kala sai dai a ce shariba idan ka sha nono ba a cewa a kala sai dai a ce shariba idan ka ce isar da abin da yake alijabi abin da ba ba dangin ruwa ba zuwa ciki shi ne a kafu to yaya manzon Allah ya ce sai ka mana hadisi na ibnu ka'ab sunan shi Abdullahi kamar da wasu malamin suka faɗa ko abdurrahman ah, ibn malik ana abihi daga baban shi baban shi ne wace nan ka'ab inda an ce daga wani ɗa na ka'abu dan malik daga baban shi ka'ab dan malik kuma fitaccen sahabi ne kisa shi ya ce wanda bai ji yakin ka ba maza Allah ya ce ne za ta tafi Allah ya hukunci a kan shi ya zauna tsawon kwana arba'in zuwa hamsin ba a mai magana ba a komiti da Allah ya so da tubar su a cikin suratul tauba wanda ya karanta riyadus salihin farko farko babu tauba in ban manta ba zai karo da wannan hadisi hadisi ne take to ka shi ne yake cewa manzon Allah annan nabi sallallahu alaihi wasallama hakika annabi sallallahu alaihi wasallama kana yal'afu yal'afu la'ika yal'afu bi fatil ayn asabi'ahu yana kide yan yatsunsa salatan sau uku wannan hadisi kamar yana gwada manzo Allah yana kide yan yatsunsa sau uku mana in ya dan yatsa in ya sa a baki ya ƙara sawa ya ƙara sawa to amma wannan hadisi da ne. riwaya ce ta domin ta saba a sauran ruwayoyin da suka zo in ka zuwa bukari da muslim da sunan na abi dawud da sunan na imamun da sahi za ga ruwayoyin sun zo da cewa manzan Allah yal'aqu asabi'ahu salasa manzon Allah yana cire yan yatsun samu. ba sau uku ba akwai mace tsakanin riwaya. shi sa imam tirmidhi sai kara abu isa abu isa yana nufin wa tirmidhi wa wa wa rawa ghayru muhammad ibn bashar wani wanda ba muhammad ibn bashar ba wannan riwaya da muka karanta ta farko ta zo daga muhammad ibn bashar wanda ake yi wa laqabi da bundar to ya shi Muhammad ibn Bashar shi ya rawaito mana wannan riwaya ita manzan Allah yana cire yan yatsun su sau uku sai tirmidhi ce to wanda ba shi ba ya kawo wata riwaya ya rawaito wannan hadisi tsare ce yan aku asabi a usalata Allah yana cire yan yatsun sa uku ne domin riwaya farko tana gwada sun uku yake cire yan yatsun amma wannan riwaya ta biyu wadda ita ce ingantacciya manzo Allah yana cire yan yatsun sa guda uku dan manzo Allah yana cin abinci da yan yatsun uku kuma sanannu ne in ya ba sa bukata ayyana masa babban dan yatsan ka wanda yake gefe shi kadai sai mabi masa manuriya kenan wanda take yin tasbihi sabbaha ko sabbaba sai kuma mai bi mata ta tsake kenan dan yatsan da yafi kowanne al'usta kenan waɗannan guda uku da su manzo Allah yake ɗauka yana cin abu to manzo Allah ya gama yana cin sallallahu alaihi wasallam wai wasu malamin suka ce ah, idan ka sa dan yatsan ka hudu shi ne da wanda yake yana da kwaɗayi in ka sa ɗan yatsu biyar kuma shi ne na mai yau amma saboda Allah za ka fito da ɗan yatsu ba zai ci ba ko ke za a zuba da mai suka ce aula in ke za ka yi ci mutanen karkara ba za su yi ci ne ka ce ci da ɗan a uku aula wasu ba da mai suka ce abin da za ka yi ci da ɗan a uku sai ka ci da kuma. wanda sai da hudu ka ci da hudu wanda sai da biyar ka ci da biyar ba matsala da ka kowanne ka ci yayi daidai amma dai manzo Allah shi da uku yake shi sallallahu alaihi wasallam kuma in ya gama shi ya tsige tsida hannu bayan an ci abinci wanda yana gwada abu ne da shari'a take so wanda mu a yanzu kusan ana ganin shi kauyanci in ma ka ci abinci ka tsida hannunka sai a yi ta sallanka wani ma yanzu da yawa daga cikin mu mun daina cin abinci da ba da yi idan ka ci abinci da cokali ba da yi malamai sun ce ba da yi amma shi dai manzo Allah da hannun yake in ya ji kuma ya kuma daga baya kamar yadda nake karantawa wasu ce waɗannan ɗan yatsu guda uku suna fitar da wani sinadari da yake taimakawa wajen narkewa abinci a ciki wai in kana so ka gane haka yanzu ka zo da biya ka sa mata cokali za ta yi sabi ta kwana amma sa mata sai da ke in ta kwana ba ta da yi saboda hannun ya fitar da wani sinadari wanda shi yake ɗalkuwa cikin da abincin da ya taɓa da ga yadda abincin sai na ke da aka wasu ya aka wasu likitoci suka ce ko wasu masu bincike suka ce Allahu a'lam bi sai hadu zalika amma dai sun gwada mana misali da yadda ya kasa hannu cikin abu sai zami amma ba ka sa cikin sai dora kana suka ce to yana cikin hikima da aka ce ka saka hannun in ka ci da shi wannan abin yana tafiya tare da abincin na haka zai rantsi da wuri babu wata matsala a tare da shi a imam al ya yi wata magana mai daɗi kamar yana rayuwa da mu a wannan zamani babu ne bi in karanta mana ita ga wanda suke ganin tsida hannu suna ganin kamar kazanta ne sai imam al qasabi ke ta kadi yastaqziru ba'd an-nas al qasabi wani daga cikin mutane zai yi ga kazantar tsida hannu awul safa ko tsida kwano wayanta ibu ya ma aibe aiban da aka yi kun ga wani da Allah dan ƙauye ya ci abinci sai wani tsida hannu yake sai ce fa ilayhi tuhdi ne a sai ke cewa abuwan ga maganar Imam al-Khattabi da ba qawlun Imam al-Khattabi da wasu mutane sun aibata da quluhum al-tarab yace jin dadi ya lalata kwakwalen wa ghayyara qiba'ahum al-shaba wa al-tuqma koshi da taifa ta canza ɗabi'ar su irin waɗannan mutanen sun aibe ta kuɗa hannu wa za a mu an na laƙa al'asari suka rai cewa suna ɗan yatsu mustaqbalun aw mustaqbal abu ne da kazanta abu ne wanda bai da kyan dalili haka imamu tsatsabi ya bada kun sai imamu tsatsabi abin mamaki ya rayu cikin karni da hudu ba manta ba karni da hudu yanzu muna karni da goma sha biyar kun ga akalla yanzu akwai kusan shekara dubu har da ɗari ɗaya da rasuwa imamu tsatsabi sai dai wasu mutane suna ganin abin kauyanci ne yace ka annahum lam ya'lam yace kai ka ce waɗannan mutane kamar ba sani ba annan ladhi yal'am wanda yace suna yin yasu ko yace suna kwano juzun min ajza'i zai ladhi akaluhu wa daraw abincin da yake yayi fitiriya ba na abincin da yake ne shine rage annabi fitiriya wani da ke fitiriya abincin da ka kun a فإذا لم يكن سائر أجزائه معقولا za ka gane in har abincin da kace ba kazanta bane to haka dan ka ci insha Allah ba kazanta bane sai da abu ɗaya ne sai ce wa idza tabata haza wa laysa bada shay in ku haka ne to ba wani abu ya tsada hannun shi yake ba illa in ya tsunta ne yake tsada da sa guda biyu wannan ku duk wani mai hankali ba zai ce aibi bane yanzu dan na ɗauki ɗan yatsa na na sa a baki na sai a aibi aiki ne imam da ce yo waɗannan ba sa gani mutum yana kurkula bakin sai ya shigar da ɗan yatsansa a ya ci cuɗa haƙoran shi da cikin bakin shi ba wanda in zai zai ce baka daidai ba zai ce daidai ka zame ba wanda zai bada ka ita to ba bambanci a gurin mai hankali in ce imamu da tsakanin tsira hannu da kuma sanya hannu yayin kurkure Sai da abu ne ne gaba kace ka ɗauka ka sanya a cikin wata gaba ka to ya za da hadisin ba da yuna ba laifi ko ka tsira hannun ko ka ba wani ya buɗe maka malamin suka ce kamar wasu ce kamar tanka wanda zai ba yaro abinci ai ba laifi dan ya ba shi yaro karami kamar matarka kuma hadisin sa'ad manzo Allah ya ce doman da zaka sanya cikin bakin matarka kana da nada to kuma in kuna da cutuwa sosai an riga an saba za ka iya ci ka miƙa mata inda ta tsaye maka ne matsala ba ana ɗauka a bata ba ta ɗauka ta baka ba to kaga me ya ran don kun shirya sunan ku hannaye babu laifi a kan da haka malamai imamun da ya faɗi wannan cikin sharbi sahihi muslim to ka ke kenan idan har ya halatta wani suke maka domin babu aura kai kuma ka tsaya kayan da haka dai wannan babu laifi a kan haka sai ba da yake an anas an karbo daga anas ibnu malik qala yake kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan akala ta'aman idan ya ci abinci la'ika asabi'ahum thalatha eh sani hen ya to sa guda uku wata riwaya ya da kwano ya yi umarni da sada kwana da aka ta abinci sai ce ali bin ibn ka'ab ya sake ka mana wancan hadisi da riwaya ta tafiya ga wani da an karbo daga wani da na ka'ab wanda muka ji sunan shi Abdullah ko Abdurrahman ibn Malik an abin daga baban shi kada yake kana rasulullahi sallallahu alaihi yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ya aqulu bi asabi'ahu salat yana ci da yan yatsun sa uku suka ce babban dan yatsa da manuniya da dan yatsun tsakiya guda uku su manzan Allah yake cin abinci wa abu hunna kuma yana cin da haka da yau in ka ci ka tsiri ta hannunsa. sahih a shi ki an arfi bin malikin yahud an karbo daga anas malik yana a ko ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi tamri an zuwa manzon Allah da dabino fara'aytu ya ana da cikin na zama zan Allah yana cin wannan dabino wa huwa ya yi zaman al-iqa al-iqa kala kala ne suka ce manzo Allah ya zama ifa'a wasu suka bantara ifa'a da ya dan jiki da wani abu shine abin da ake nufi amma za mu ce kalmari ya ce هذا من ke ta wani yana cikin ma'anar isha'a kan kasa za ku gani kun ga ko yace yana cikin ma'anin isha'a a fassara da cewa ya jingina da wani abu walakin da hu ghayra muradin kuna amma ba shi yake nufi nan ba a hadisin da aka ce wa huwa muqin ba ana nufin wannan ba wa inna ma huwa yadda isha'a yake an yajlisa ala ilyatayhi mutum ya zauna akan mazaunan shi wa yanshi ba ababuwan ka kuma ya tafi amma ala lakika zama ne da in ba wanda ya saba da markaɗe markaɗen jikin shi ba za su iya zama kai minti biyu ba a kan haka minti ma ka zauna a kan eh, a zaman rakuni ka zauna a kan mazaunanka ka kabe ababuwan haka. ko zuga ce shi ne ifa ba dai ce shi ake rike a fi maza Allah irin wannan zaman yana cin biyu sai zan mustaukidan ghayra mutamakkin ba wai ya ya tabbata ba ba wai ya ga jirgin ba ya dan zauna ne ya ci a tashi amma zuma ne suka ce a a ana abin da ake shi ne ka sabbe kafafuwan ka ka zauna a kan digadigan ka kaman zaman da ake yi a sallah wani sani, ana yin tsakanin jada guda biyu suka ce irin wannan zaman maza Allah da ya suka ce maza ya ga maza Allah yana cin abinci wa huwa muqim ya yi irin wannan zama mina bijuhi saboda yana jin yunwa sallallahu alaihi wa sallam abin da anan yana so ya gwada mana irin zaman da mazan Allah yake wasu ruwayoyi sun nuna manzon Allah yana zama in sai ta abinci irin wannan zama da muka karanta wani sa'in kuma ya kan tsugunna a kan gwiwoyinsa wanda manzon Allah ya an rawaito ya taɓa irin wannan zama da wasu malamai suka duk kuma zaman da zai zama ya fi ma sauƙi, to babu laifi ta yi wannan a dunkule shi ne abin da imamu tirmidhi ya kawo amma mu shi cikin zarin ma'ar. bi ari khairin ba na ibnu sayyid abin da yasa nake yawan kuma da wannan littafi kan kuma da muna karanta littafin da yake bayanin shiriyar annabi rayuwar annabi cikin abuwan shiriyar da kullum yadda manzo Allah yake tsadufa yadda yake tafiya yadda yake cin abinci yadda yake bacci wa haka zalim ma'ad shi ba ku shi yayi shi dan wannan bayani shi sa yake zalim ma'ad fi hadi sayyid ibad yayyan muzuri muzuri na zuwa makoman lahira kenan wajen bayanin shiriyar ya yanki bayi shi ne manzon Allah Da haka akwai alaƙa tsakanin littafin da muke karanta da zalim sai da kowane littafin sun yana bayanin shiriyar mazan Allah cikin wasu ayyuka da shi to ibn kayyim cikin zalim ma'ad juzuki na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da biyu yana cewa wa a kana hadiyu sallallahu alaihi wa sallama basiratuhu fi ta'ali la yaruddu mawduda yace shiriyar mazan Allah ɗabi'ar manzan Allah a wajen abinci la ya rufu mawjuda baya mayar da abincin da ya samu wala da abin da manzon Allah ya samu shi yake ci shine ma'anar la ya rufu mawjuda wala ya takallafu mafkuda baya kuma wa Allah kai shi sai ya nemo abin da babu manzon Allah baya haka abin da ya samu ne wanda kuma babu ya kura. fa ba qurriba ilayhi shay'un min at-tayyibati illa akalahu babu wani abu cikin dada dan abuwa da ake ci da aka kawo manzan Allah ba ya ci wannan abu illa an ta'afadu na tsirin yana dangane shi za a bai abin da za a ba kana dangane fa ya turuka hu min ghairi tahari sai ya bar abin ba zai ci ba amma ba wai dan harabun bane manzon Allah baya ci masa ko da yana gana da mala'iku mala'iku kuma ba sa kan Ba za Allah an ka damu za Allah bai ci ba sai me yasa yake bi ban san shi ba irin wannan maza Allah akwai abin da baya ci kai ma za ka akwai abin da baka ci wa ma aba ta'aman qattu amma manzo Allah bai taba da abinci ba ka mai yi biyu ya kushe abincin maza Allah bai yi ba ilin a aqalam in yayi sha'awar abinci ne ci wa illa taraka in bai ba shi sha'awa zai kyale kai ma in ka je kauli a ka maka abinci in yayi maka tafi in bai maka maka ja bakin ka sai ko kada ka aibata kama ta akalan dabbi kamar yadda ya yake cin damo lamma lam mu saboda bai saba da shi ba wa lam yuharrimu ala al-umma bai kuma haramta al'umma shi ba bal bukira ala ma'idatihi wa huwa yanzu amma sai akan kwanan manzon Allah manzon Allah yana kan dubi hana wa akala al-halwa manzon Allah ya ci alewa shi ne halwa abu mai zaki wala afal manzon Allah ya sha guba wa kana yuhibbu ma yana son waɗannan abubuwa guda biyu zaki za mu sha kama ke kenan da zuma wa akala lahmal jazuri manzo Allah ya ci naman rakumi wa sa'ad ya ci naman tinkiya wa dajjal ya ci naman kaji wa lahmal ubara da naman tsuntsaye Ubara launi ne na tsuntsu wa lahmal imarin wa ya ci naman ya ci naman jakin jeji jakin dawa jakin gida ba a ci wal arnab manzo Allah ya ci naman zomo wa ta'amal bahar ya ci abincin da ke cikin kogi kamar da muka karanta kisar sabanin da ta ci wata dabba da kogi ne o ta da maza Allah ya karba shi wa akala shiwa maza Allah ya ci da shashan nama shi da shiwa kamar bana mu kenan ko wa akala rusaba ya ci da bino rutab da lugub lugub wa tamra ya ci da bino wanda yake bai tauri wa shariban labana khalisan maza Allah ya sha nono tataccen nono wa mashuban ya sha kuma nono da aka hada da wani abu ko a hada shi da ruwa ko da zuma ko da wani abu wa sawi manzo Allah ya sha gari wata lokaci kan dama gari wala akala bil ma ya hada zuma da ruwa wa shariba nabi astam ya sha ruwan dabino wa hiya hasa'un wa akala al khazira ya ci wani abinci da kira al khazira ne khazira ne ce wa hiya hasa'un يتخذ من اللبن والدقيق wani abinci ne wani gari ne da ake haɗa da nono da gari wannan zai garin kwaki ga nono ne da gari ai wa akalan kissa manzo Allah ya ce wannan da kiyawa da kira shi ne balan da gura gurbi da da dangin shi shine kissa kun san kala kala ne akwai dogo akwai gunan namu za ga yana da kima akwai wanda kuma yake za ka dogo kamar kara ya fi kara sai kogi za ka yi ɗauka ma ka fi shi haka shine kissa kuma za Allah ya ci wannan wa al-aqib manzon Allah ya ci shi wa al-tamra ya ci dabino da da gurasa wa al-khubz bil ya ci gurasa da qal qal shine wani abin da aka tuma wa al-sarid ya ci sarid sarid abinci ne da suke yi da nama gurasa ce da nama a ciki al ya ci gurasa da da kitse al-ihala al kitse idan da shi وأكل من الكبد المشوية يا حتى يشيا وأكل القديم يا ya نام da في شيا ويبوشي دا دا أي نوعي لكيلشي أما كيلشي أنا تساشي to su wancan lokacin kamar an yi sallah kun san ba su da wuri har yanzu wasu kasashen laraba na yi inda suke ƙauyuka sai a ne naman a yanka shi a riƙe sai a shanya shi idan ya bushe man tashi abinci sai a daka ko kuma a same ruwan dumi sai a daka wa akalat tibba al madbuqa maza Allah ya ci kabewa al madbuqa wanda aka dafa wa kana yuhibbuha yana ma santa kamar yadda zamu karanta hadisin Anas wa akalat sarida bi samli wa akalat jumla sannan ce wa akalat khubza bi zaiti wa akalat bisir bisir ita ce kankana maza Allah ya ci wa akalat tamra bi zumli wa kana yuhibbu wa lam yakun yarudu tayyiban maza Allah baya bai da wani abu mai kyau da za a bashi sannan wala ya takallafu ba kuma ya sanya kanshi dole sai ya nemo bal kana aliyu wa akna ma tayassara shi shirya manzo Allah ya ci abin da ya samu fa in a'wazahu in bai samu ba sabara sai ya hakuri hatta innahu la yurbitu ala batnihi hadara min al-jur aw wani sa'in ma sai ya daura duniya cikin cikin saboda yunwa wa yura bilalu wal bilalu wal bilalu wa la yuqad fi baytihi nar ibn al-qayyim ce za a ga wata a kara ganin wani wata a kara ganin wata ba kullu da a gidan manzon Allah da ake ci da biro da ruwa wa kana mu zan masabi bi yuzo an al-ardi sura kubra galibi manzo Allah zai ci abinci ana ajiye da abincin a kasa ne za mu zo mu karanta wannan cikin hadisi ana sura sura shi ne abin da suke tura abinci a kai na fata ko na umma yanzu a ga ai akwai rida kamar irin ne da mai shafi shimbiɗawa kan teburin sa zuwa ta lokacin irin fata suke gudawa a kai ta tura manzon Allah wai ya kanin ba'i da su shi ne kwanan manzon Allah shi abin da ake dora maza na. wa kare ya kudu bi afadi ni salat yana ci da ya sun ta uku ne wa yana ko ha idza faraba in ya gama yana ci ibu wa ya ashrabu ma yakulu min al-akla wannan shi ne cin da kowanne ka ci da ya sun fa innal mutakabbira shi mai girman kai mai nuna isa ya kudu bi ukbin wahidatin yana ci da dan yatsa ne cin masu jabberanci kenan wal jashihu al-harif wanda yake makwaɗaici mai wani mai mai handama ya asiru da kan su kuma yana ci da biyar to wasan mu mai zamu da zama wa yadi sabu birra sai ce wa kana la ya asiru mutakian manzo Allah baya ci a cikin gidi ko karanta wannan hadisi wa kana yusammi Allah ta'ala ala awwali ta'ami yana ambatar Allah farkon da zai ci abinci sai bismillah wa ya ya'kuluhu fi akhirih yana godiya Allah karshen abinci fa yaqulu inda intima'i idan ya gama wani sa'in manzo Allah ya tanti alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbuna ko wala mustaghna anhu rabbana wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi ce godiya ta tabbata ga Allah godiya bai yawa mai albarka amma ba ina mai wadatuwa ba ko mai jituwa ga barin wannan abinci ma'ana har gobe ne ina bukata Allah ya kara mani wani zai manzo Allah ya ce alhamdulillahi alladhi yut'imu wa la yut'am manna alaina fa hadana wa at'amana wa safana wa kulla bala'in hasanin ablana alhamdulillahi alladhi at'ama min as-sa'an wa saqa min ash-sharab wa kasa min al-uri wa hada min as-salala wa basara min al-ama فضل على كثير ممن خلق تفصيلا الحمد لله رب العالمين wannan ya zo a hadisin yau da hibbara a ce mai daɗi kana iya rubuta ta idan gaba ta abin ka karanta da haka har ka haddace alhamdulillahi alladhi yudhibu wa la yudha godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ciyarwa amma shi ba a ciyar da shi Allah baya yi mana baiwa fa hadana ya shirya ta shiryawa ta musulunci ko ya shirya da mu yadda muka gane wannan abinci ne an kuka ke sarrafa shi muka dafa da Allah ne shirya da mu wannan abinci wa fa amana ya ciyar da mu wata kana ya sayar da wa kulla bala'in asalin amlan dukkan wani jaraba mai kyau Allah ya jarrabe mu da sai ce alhamdulillahi alladhi at'ama min as-sa'a wuriya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu daga abin ciyarwa wa saqa min ash-sharab ya shayar yadda mu daga abin sha wa kasa min al-uri batar da mu daga tsirinki wa hada min al-dalala shiryar da mu daga bata wa basara min aba ya haska mana muka gani bayan makanta wa faddala ala kasirin mimman khalaqa tafdila ya bebeta mu akan da yawa daga cikin waɗanda ya halitta Bebe ta bebetawa alhamdulillahi rabbil alamin wa haka manzon Allah yake Faɗa idan yin abinci yana addu'a idan ya gama yana wa kana idza faraga min ta'ami idan manzon Allah ya gama cin abinci yana kika asabiya sai ya tuna yan yabi ya yakul lahum manadil ba su da hanki da awan lokaci yamtahuna biha aydihim da suke shafi hannayen aga yanzu wani ya gama ta abu sai ce ba ni kishu din nan sai shafi hannun ba zai tune ba walam yakun alatu wa ghasla aydihim kullama akal ibn yace a lokacin kuma da yake ba wadatar ruwa ba ko da suka ta abinci suke wanke hannu ba wa kana aksaru shurbihi fa'ila mafi yawan shan ruwan da manzo Allah yake a zaune yake sha ba a tsayi ba da jara ali turbi qa'ima ya mai tsawa kan a abin sha tsaye wa sharaba marratan Fahima. amma lokaci ya shafi. ya yi tsawa kan a sha amma wani lokaci kuwa sai ga manzo Allah ya sha tsaye sai malamin ta fito ya zama hada wasu ta ce haza nasul linahi inda ya sha tsaye ya nuna kenan wancan hanin da ya hana an suki ba da ya yi sha tsaye wakilin ta ce bal fa'alahu li bayani jawazil suka ce manzo Allah ya sha biyu dan ya nuna halaccin ne ma a sha biyu wallazi yazharu fihi wallahu a'lam ibn al-qayyim ce shi dai abin da ya bayyana gare shi annaha waqi'atu aini shariba fiha qa'iman bi udri wani abu ne ya faru wanda ba za ka dame hukuncin shi ba wani abu ne da ya faru a wannan lokacin dan uzuri ya sha a fi da haka abin da ya bi ka sha ruwa a zaune fi inda larura sai ka sha a biyu ya wa ya qissa yadullu alayhi siyaqul qissa ma yana nuna haka fa innahu ata zamzam maza Allah ya zo ruwan zamzam wa hum yattaquna minha suna shayarwa suna bayarwa ana sha fa aka dalu shi ma sai kama gogan fa shariba qadima fi shafi shi nuna uzuri ne ba wai haka ba والصحيح في هذه المسألة magana ingantacciya cikin wannan matsala annahi an shurbi qadima hali kan shi a sharuwa a fi wajawazu amma da adalcin li uzurin in akwai wani uzuri na min al da zai hana zama shi ka shaya halatta inda wanda ni wannan shi ne gashi a daga ta abin da ibnu tabiya ka a wannan babin kenan babu ma da fi sibati ubdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yake bayanin sibar gurasa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yaya gurasa manzon Allah take malaman hadisi ke Aisha ta annaha qalat an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda a wanda zai gaya mana yadda abincin manzon Allah yake kiriyar sai ba ta ya sai ma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da haka na Aisha ta. ta ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min mu ta shair aini. Ta ce iyalan annabi sallallahu alaihi wa wasallam su taɓa koshi ba kwana biyu a jere daga gurasa ta alkama a sha'ir nau'i ne na alkama to na a nan manzo Allah ba taɓa koshi ba kwana biyu a jere hatta qumi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har aka karbi manzan Allah ya koma zuwa ga Allah haka ake yau an ta koshi wata ran ba za a koshi wata ran da ka ji a koshi da rana kuma ba za a koshi ta ce har manzan Allah ya bar duniya ba ta taɓa jera kwana biyu tur ba a ce yau ga kun koshi da gurasa da aka wani yana na maka duniya ba komai ba da wata abaki da Allah ya ba manzan Allah bai da kowa sai Allah bai ba manzan Allah tarin duniya ba shi ma manzan Allah bai dauki da komai ba ana tafiya yi da wata dabba mai cinyayyen kunne matacciya mutu manzan Allah ya ce sabbin kuna ganin wannan ta yi dirhami gurin masu tattaci ina ya rasu nan yanzu Allah ce to duniya ta ce da kasuwa a wurin Allah ce da wannan dabba a wurin masu ita aka yi dabba ka je mushe da nake cewa a ja a yar sai ka ba da kuɗi ka ce ba za ma ka yi da a je gobar gida ba Sannan uwa ba za ka yi da a je gobar gida ba sai an ja ta ake canci wani kwali ko rami da je ba yadda ka ga wannan dabba ba ta da kima a wurinka to duniya rashin kima ta a wurin Allah ya ta isa manzon Allah wata rage ya samu ya ce goshi wata ran kuma ala sallallahu alaihi wasallam kullum muna maimaita irin waɗannan hadisi suna gwada mana ba da ci da goshi ba ba da yawan tubazi ba ba da yawan dukiya ba ba da yawan mulki ko samu ba ake gwada waye ta gurin Allah da tsoron Allah shine ake gane wanda ya ta gurin Allah za ka iya samu wani baya kwana da yawa wani ma yana ci abin talauci ba sai ce ma shi talauci labarin shi ke wannan baya nuna ya fi kowa a gurin Allah za ka iya yi wa bai da komai a gurin Allah kuma ga samu wani yana rayuwa a fuska yana rayuwa cikin jeji amma ya ji tsoron Allah daidai gwargwado sai ga ya fi wancan ba a gurin Allah wannan hadisi da ke ta iyalan Haru muhammadin a nan kun ga tana nufin iyalan shi 'ya'yan shi da matan shi musamman matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko su ne manzo Allah ya zauna da su ya dai a ƴaƴayen manzo Allah yawanci duk sun bar duniya yana rayu sai na na fasu ba kadai ita kuma tana tare da Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda Wa anan me mahallin shayi yace ma sami alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama min khubzi shahid sai nuna manzon Allah yana cin gurasa ta me ta alkama shi ne mahallin shari ya nuna gurasa da yake fita alkamar aba umama talbahili ya ku abu ima abu a umama albahili yana cewa ba da ya fito an ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kullun Ya ce bai kasance ba yana yin saura daga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samun wani sauran kullun shahir ba ta ragewa ma'ana ba ta isa shi ne ya fito ma'ana raguwa game da sai laka ta abinci ka rage ka je kasashen masu wadata kamar kasashen larabawa musamman larabawa da suke rayuwa a khalil irin na saudiya irin na kasar irin na Kowai, irin na bahrain irin na na imarat waɗannan laraba sun yi waɗannan laraba kuɗi in ka je irin kasashen wani sa'in za ka ji abin zubar da shara sai da abinci an ci an rage an zubar wannan ko ba daidai ba ne ba daidai ba ne har kwanaki na ga a jarida a wani mai addini ya zai wurin zubar da shara ta da an cika abin zubar da shara da abinci da nama saboda an yi irin waliman nan ta aure an yanka raguna da dabbobi an gama ci sai aka tattaro kabaki kabaki ba wallahi aka nan kowa mai kenan aka je aka zuba shi a cikin shara ya ɗauko hoton ya aika a jarida ya ce ya kamata a yi mutane magana wannan ni'ima ce kuma Allah zai zai ya kuma ba wai garin ba da za su bane akwai unguwannin talakawa a madina akwai a makka akwai duk garuwa akwai unguwannin talakawa hatta a laraba ma akwai talaka sai da balarabe ba na laifi maka wannan mai yana ganin ya karɓar wannan amma akwai talakawa waɗanda ba ƴan ƙasa ba wanda ya sai za su karɓa su ci tun da abinci ne na biyu wani ba ba sa hannu ba za ga rago ne gaba ɗaya an an babu ne ta cike shi an sun da shi an dafa shi ya dahu kana ɗora abu yana biyu ka saboda yadda ya dauki ya zama dubu dubu sai ganta a an yi abinci da shi ba sai a ji a zuba a shara wannan babu kyau domin ma a nan ka je wurin masu hali din za ka fi irin wannan ana zubarwa din saboda wai wani sake ma ana ganin ganda ɗauka a kai wa ƙarshe dai yanzu a Najeriya kake kana rayuwa a Abuja ko to a Abuja ai akwai talakawa waɗannan da suke shiga cikin gari suna hukumu a gyaran bambu suna muku haka suna muku gini duk talakawa ne ba wanda in ka fito da abinci mai kyau zai ba zai karba ba in ka gyara shi ka ɗauka ka kai ko motar ka kawo ka je ka samu irin wannan karaba wani Allah ba ka lada shi wani sa'in ba ka san aikin da zai kai samu jannar ila wannan abincin da za ka ɗauka kun gama ci ka tattare shi ka sa an gyara ka ɗauka a cikin abu ka hau da ka je inda ka sa akwai mabukata ka ba su sun gode Allah ya gani sai wanda ya kai ka aljanna ba karuwa ta shayar da kare ruwa ba Allah kai ta aljanna ina sai da zaka ba da adam to gidan manzo Allah ba sa ma ragewa dan baya da sallallahu alaihi wasallam an ibn abbas bin fad daga abdullahi dan abbas Allah ya tsara masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yabitul layaliya yana kwana dare bayan dare al-mutatabi'a dare bayan dare tsawiyan cikin shi ba to bai shine wanda kike shi ba komai wa tsawi salatin asim al-basri murdin tsawi shine khalid basri yana kwana cikin shi tsawiyan ba komai huwa wa adu ne iyalan shi babu komai manzo Allah bai komai ba la yajiduna asha'an sun samu abincin dare ba wa kana aktharu khubzihim mafi yawancin wurasa khubz sha'ir wurasa ce ta sha'ir ta kwayan sha'ir abu hazim an sari bin kad annahu qila lahu an tambayi sa'ad bin sa'ad dan wani yana ci ana gurasa alkama ya fito ai dadi suke fito ba rasa biyar da take akala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an-naqiya ko an-naqiya ya'ni al-gudwara an tambayi sa'ad ibn sa'ad shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ganin ya taba cin gurasa ta farin gari garin da aka nike aka cire dusar aka gyara shi aka nike fari dan ya taba ci shine annaqiya shi da haka za ka jaje ma al-huwara ad-daqiqul abyad farin gari wa huwa lubabul daqiq shine cikin cikin gari ma'ana gari ne amma ce mai tudu manzo Allah ya taɓa cin wannan fa qala sahal sai ta da ce ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaqiya manzo Allah ba bai taɓa ganin irin wannan garin ba hatta lafiya Allah azza wa jalla ai da wada fa kira da da ka ce hal kanan lakum manakil kuna da rariya da in an nika gari za a tace abin da kwamso abin da tuta abin da wanda bai duku ba shine manakil ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da sai ce ba kanan da na Ba babu da waɗannan abubuwan tace abincin da haka in sun nika gari ba su da abin da za su tace fi yanzu idan aka yi ma nika masararsa ai ana sa rariya sai a fitar da duk wani abin da yake bai duku ba na da sauransu haka idan an aka yi rege a fidda dusa da ba da ta ke ce suna da irin wannan sai ce kai ba kuntum tasna'una bi shay'in to ya kuke da shay'in qala sai ce kunna nan fuku muna kunta shi fa ya bin bil umasa da abin da bai tayi sai tashi idan sun tattara in ka gada yadda ake yin eh, me ake kira rere ko da faifai ko ba ta da faifai za ga an zuba me yi za ka kana yi tana busawa saboda abin ya tashi to yawa kuma haka suke yi sai su busa suna busawa sai duk wannan abin da ba a suke yi tashi sun ma nunassirihi ya ce sannan ke mu ma'ana gyara shi kamar yadda ba da masara sarama aina da alaihi kuma ce mu zuba mai ruwa sun mana ajiru sai mai kulli da shi haka suke yi ma'ana dai gurasa ta an saba ba irin kai yanzu ba da za a gyara a tana son turbabiya a fitar a je yanzu ma da inji ake yin komai zai zai da ka gaba ko bire da an daidai da dubu ne har da zanen da an ake mana ko nan ne zai in ka ji bire da su da su yi dogon nan wanda kun gani kuke da ba ku ci da na ake inji ne zai kwabar inji ne zai yanka kullum aka sa kuma in ya gama a turo to duk duniya an ci gaba da inji ake su a wancan lokacin ba ma kayan da za a gyara waɗannan abubuwa kuma yanzu ka kalli fulawa ai kamar kici a dake kuna da fin da ake kaga alkama ce ake sarrafa ta in ka dauko lawa kai ta ba za ka ci wani amma alkama ba ce ba alama shi ga wani ne ana da fili malikin kawai yace ma akala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ala suwan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci abinci ala suwan a cikin wani kwano ko wani abu ko wani tudu wani ma'ana abin da za a tanada mai tudu wanda za a ɗora manzo Allah ya wuce abinci wala fi tukurujja ko kuma a cikin tukurujja tukurujja za mu ga sun fassara da cewa wani ɗan kwano ne ƙarami da ake zuma ƴan abubuwan da za su jawo ma shi kawai cin abinci ko kuma ta ce wani ma'ana abu ne babba da za a zuba abinci a ciki wala kuzalahu wala kuzalahu muraqqaqun ba a yi taɓa wani manzon Allah gurasa muraqqaqun muraqqaq ɗin nan suka ce kyakkyawa kamar da alƙali ke neman zara. ai da muhassara ne ko murata mai laushi kyakkyawa ce ba da wanzan uwan saboda ba kayan aiki wasu ta ce murafakan ana jiran wadda za ta mai fadi mai fale fale wadda za a sanya a ke fadi ke fale fale ba taɓa wanzan Allah irin wannan ba haka ibn akir ya fassara ibn jundi ce an kafin. wadda ce mai mai mai sauki haka a wata riwaya ta bukhari manzon Allah bai taɓa cin irin wannan ba qala ma kuntu li kadada fa ala ma kana ya'kulu fa ala ma kanu ya'kulu to akan ne suke cin abinci kace ba ta ci a kan kiwan kiwan kamar wani kilo ne da ake a dora abincin abinci kamar yanzu za ga ana zuwa da halittar ba wannan bane a kasan sai aje qala ala hadhihi sufari yace akan waɗannan shugudin subal shine da ke muku shuguda ce da ke ta fata kona ma'ana manzo Allah baya cin abinci a kan tudu a wancan lokacin masu jiji da kai sai za ta abinci a cikin laraba sa a yi musu rutu sai a ɗora kwana abincin a kai za ka mai ka kawo da abincin to maza ana baya yin wannan ana ɗora maza ana a ka ne yau amma ba da yin ba da gidan kai yanzu kashi a kan wannan ma'ana shebin din ba bi ba ne amma dai maza Allah a kasa sallallahu alaihi wa sallam ina ga lokacin mu ya ji kuma ga hadisi ba daya za mu bari rana ni rana ba abin da zai ke daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuma ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lara ita da zamu karatu ba sai ta sanar da insha Allah ta'ala wanda ba ya